الذي بين رجب ورمضان شهر يغفل الناس عنه يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فيه ويرفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل فأن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان وقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني فالإبادة في زمن الغفلة أدأ للإخلاص وأبعد من الرياء وذلك لخفائها عن أهل الغفلة فأهل الغفلة في غفلتهم لا يلتفتون إلى طاعة الله عز وجل ومعلوم أنه كلما كان الأمل أخفى وأبعد عن أولي الناس كلما كان أحب إلى الله وأدعى إلى الإخلاص ثم إن الطاعة وقت الغفلة سبب لدفع البلاء فإن الله يدفع بأهل الطاعة عن أهل المعصية وبأهل اليقظة عن أهل القفلة قال بعض السلف ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس احترأوا إن شئتم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفصلت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ثم إن رفع الأعمال الذي يكون في شعبان إنما هو رفع سنوي كما إنه هناك رفع أسبوعي الذي يكون في كل خميس واثنين فيجب علينا في هذه الأيام أن نكثر من الطاعات وترك المنكرات فقد روى الطبراني وابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن حسنه الألباني وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمن قلوبنا من الحقد وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا بعيدا إلا قربته ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أما صلاة ليلة النصف من شعبان فبدعة لا أصل لها من الدين يقول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال صلى الله عليه وسلم من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقول جل جلاله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أهدا لكن yabo da kirari sun tabbata سيراد أمنتي tsira da aminci su النبي محمد صلى الله عليه وسلم da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya 'yan uwa hakika muna rayuwa a cikin kwanaki masu albarka kwanaki na watan sha'ban watan da yake tsakanin rajab da ramadan watan rajab yana daga cikin watanni masu alfarma watan ramadan shine watan ibadar azumin ramadan watan Sha'aban. wata ne na kintsi wata ne na shiri wata ne na tanadi da tattali kintsi na imani shiryawa da mahalicci subhanahu wata'ala ta hanyar addu'a da imani da yafiya da tanadi na dukkan abin da rai take bukata da kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni bisa ga koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam don tunkarar gagarumar ibada a watan azumin Ramadan. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya dukkanin wata ibada kafinta akwai kimtsi da shiri bayan ta kuma akwai tanadin da shari'a ta yi na ayyukan alkhairi don a cika da kyakkyawan yanayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa cikin hadisin da Usama ɗan Zaidu ya rawaito Allah ya ƙara masa yadda Usama ya ce na da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na gabaka yawan azumi a wani wata irin yadda kake yawan yi a watan sha'aba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yau ai wannan wata ne da mutane suke rafkana da shi kwata-kwata da yawa daga cikin mutane hankalinsu ma baya kaiwa gare shi domin abubuwa na bidi'o'i da aka ɗauki hankalinsu da shi azumin tsofaffi na watan rajab ya mantar da mutane suna ta azumin watan sha'ban da yawa ma wa rajab ɗin suka sani ba su san Sha'aban ba tare da cewa watan rajab babu azumi ko na sisin kwabo wanda shari'a ta shar'anta a cikinsa mun sha nanatawa a duk lokacin da munasabar watan rajab ta zo sai na umar har dukan mutane yake yi idan ya ga suna azumi a watan rajab azumin da ake cewa da hausa azumin tsofaffi wanda wannan ya saba wa hankali kuma ya saba wa shari'a shi tsoho musulunci sauƙaƙa masa yake tausayinsa yake shi addinin musulunci an gina shi ne akan tausasawa da ɗauke nauyi ga marasa iko yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra bangiji yace ina son in sauƙaƙa muku ne bana son in tsawwala muku yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu manufar Allah shine ya sauƙaƙa muku nauyi dan ya sanya ya halicci da rauni wama ja'ala alaykum fid din min haraj Lallai ubangiji bai sanya muku kunci ba cikin sha'anin addini ba ko wani sauki a cikin kace azumi ya tabbata kuma akan tsoho a kwarkwashashe kuma azumin nan ya ɗauko shi tun daga watan Rajab kila ya hada hadda sha'ban kuma ya zarce har ramadan wannan ko shakka babu aiki ne na wahala wanda kuma babu lada a cikin sa da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo mana da azumin tsofaffi ba bai zo mana da ibada a cikin watan rajab ba balma yana daga cikin abin da aka gada daga maguzanci tun a lokacin jahiliya suna yin yanke-yanke suna yin dinke-dinke, suna yin bukukuwa suna yin yanka suna kiran yankan da rajabiya, ma'ana yanka ɗan rajab shi yasa sayyidina Umar lokacin da ya zama halifa ya mai da hankali akan yakar wannan bid'a ga waɗanda suka shiga musulunci sababbin shiga duk lokacin da watan rajab ya kama Umar yakan sa a girka abinci sai rinka bi majalisa majalisa a Madina idan ya zo ya tarar da dattawa suna zaune sai ya ce bismillah duk wanda ya gabe ba sai ya fada shi da duka domin ya san cewa kenan yana azumin watan Rajab da haka ya ƴan uwa mu sani cewa babu wata ibada a watan Rajab ta azumi wacce ake kira da suna azumin tsofaffi abinda ya tabbata na ibadar azumi shine a watan Sha'ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtar watan Sha'ban sai dan kadan shine baya azumta mana yakan azumci sama da ashirin. nana Aisha ta ce ban taɓa ganin annabi ya azumci wata gaba ɗayansa ba in ka cire Ramadan sai watan Sha'aban shi kan annabi ya kasance yana azumtar mafi yawansa to shine Usama ɗan Zaidu ce me yasa kake yawan azumi a wannan wata ya ma'aikin Allah alhalin banga kana yawan azumi a cikin sauran watanni irin yadda kake yi a cikin sa ba sai manzo Allah yace saboda rabtanar mutane gaburanka hankalinsu baya wajen ba sa mai da hankali su yi wa yawanci daga cikin mutane za ka ga sun shagaltu da ɗinke-ɗinken sallah don tanadi wasu sun shagaltu da tanade-tanaden abinci ko don su na ci da iyali ko kuma don wanda za a raba wa talakawa madalla da wannan amma kar ka zamo kamar candar da yake haskaka wa mutane ya kona kansa kar ka manta kanka da kanka cikin wannan gagarumar ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma a watan sha'bana ne ake ɗaga ayyukan bayi na shekara-shekara zuwa ga Ubangijin talikai, don Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da abin da yake so ya zartar na shekara a cikin sha'anin bayansa, tare da cewa Allah ya fi kowa sanin abin da bayansa suke aikatawa, amma haka ya tanada, haka ya tsara saboda isa, saboda gudanarwa subhanahu wa ta'ala. Sai manzo Allah ya ce, wannan yasa nake so in za a kai wa Allah aiki na na shekara kuma a je masa da labarin cewa ina yin azumi ma'ana na cika ayyuka na na shekara kenan da ibada mai kyau ibada gagaruma na yi khitamul miski wannan hadisi imamu ahmad da imamu nasa'i suka fitar Sheikh Muhammad Nasiru, Al-Albani ce hadisi ne kyakkyawa ya malamai suka ce ibada a lokacin da mutane suka rabkana ba sa yin ibada a ciki tana taimakawa mai yin ta wajen yin ikhlasi ma'ana sinadarin da jin shi ne Allah yake karɓar ayyuka kuma sannan tana nesanta mai yinta da gariya domin kwata-kwata hankalin mutane ma ba a kansa yake ba ba kuma akan ita ibadar yake ba da aka sai ta morar kayansa ba tare da kowa ma ya san yana yi ba da yawa mutanen da suke rafkana suna cikin rafkana su ba sa tunani ko hangen wata ibada ga Allah subhanahu Ala, irin wannan lokaci malamai suka ce sanannen abu ne bi yadda aiki ya zama ɓoyayye kuma ya zama nesa da idan mutane to wannan ya fi sa aikin ya soyi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ya fi taimakawa mai yin aikin zuwa ga ya tsantsance niyyarsa kuma hakika yin ayyuka na ɗa'a a lokacin rafkana yana daga cikin abin da Allah yake yaye wa mutane bala'i da shi mutane sun shagaltu da wata hidima sai kuma ka koma zuwa ga Allah to da yawan damuwoyinka sai Allah ya ɗauke maka kai ba kai ba ɗin har su mutanen sai su ci albarkacin ka. zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da wannan Allah yana ijewa masu saƙo bala'i sakamakon ayyukan masu da'a cikin su kamar yadda Allah yakan ijewa rafkanannu bala'i da sakamakon faɗakakkun da ke cikinsu waɗanda suke bautar ubangiji da yawa daga cikin malamai magabata suna cewa ba don masu tunawa da Allah ba a lokacin rafkanar mutane ai da mutane gaba ɗaya sun halaka da dama mutane za su rafkana su manta da Allah suna can suna waɗansu abubuwa amma idan aka samu wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu sun koma zuwa ga Allah to ko da Allah ya fusata da su sai ya kalli irin waɗannan ɗaiɗaiku a sakamakon haka sai ya ji ƙansu sai ya musu rahama ku karanta faɗin Allah maɗaukacin sarki walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar da Allah yake wa mutane ba shashin su da shashi lahuddimat sawami da dakunan bautar yahudawa sun rushe wa bi'un da dakunan bautar nasara wa salawatun da dakunan bautar mushrikai wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kaseera kai har ma da masallatan da ake ambatan Allah a cikin su ambato mai yawa a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yace alaula dakullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd yau ba dan kariyar Allah ba ga mutane shashinsu su da shashi la fasadatil ardu da kafa ta lalace falakin Allah zu fadlin alal sai dai Allah mai yawan falala ne ga halittarsa haka lokacin da wasu za su bar Allah wanda wannan na iya fusata Allah ya game duniya da bala'i to sai kuma ka samu wasu ɗaiɗaiku sai su kuma su koma ga Allah sanadiyar wannan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya yi afuwa ya yafe domin daman wannan halayyarsa ce Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana sannan mu sani cewa ɗaga ayyuka da aka ce ana yi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a watan Sha'ban wannan ɗagawa ce ta shekara shekara amma akwai kuma ɗagawa ta sati sati wacce manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ita kuma duk ranar Litinin da ranar Alhamis domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa kake azumi ranar litinin da kuma ranar alhamis ce ranar litinin a ita aka haife ni a ita aka yi mun wahayi kuma a ita aka yi isra'i da mi'raji da ni ita kuma ranar alhamis rana ce da dukkanin ayyukan bayi na mako mala'ikun da suka kula da su suke kai fayil ɗin zuwa ga Allah mai girma da buwaya sai Allah ya yi kallo izuwa ga ayyukan bayansa kallo na rahama da jin kai sai ya yafe wa dukkanin wani wanda baya shirka sannan ya yafe wa dukkanin wani wanda baya gaba da ɗan uwansa waɗanda ku suke gaba sai Allah ya ce ga mala'iku ku janye min takaddun ayyukansu sai sun safanta i junansu su haka nan ma wannan ɗaukakawa ta wata shekara shekara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka shine abin da yake faruwa haka ya zama wajibi a gare mu in mun yi tunani mu yawaita ayyukan a irin waɗannan lokuta kuma mun nisanci miyagun laifuka Imam Tabarani da Imam Ibn Hibban sun rawaito a cikin littattafan su na hadisi daga Mu'azu dan Jabal Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yattali'u Allah ila khalqihi fi lailatin nisfi min sha'ban Allah mai girma da buwaya yana yin tsinkaye yayi duba na rahama zuwa ga halittarsa a daren rabin watan Ramadana, mana rana ta sha hudu kenan, ko a daren da za a wayi gari na sha biyar, Ubangiji yakan kalli bayi kallo na rahama, yakan duba ayyukansu dubawa ta buwaya da isa, fa ya gafira li jami'i khalqihi sai Allah ya gafarta wa dukkan halittunsa illa li mushrikin banda mai shirka. Wannan yake nuna mana cewa lallai ne mu yi kokari mu san mecece shirka kuma mu guje ta kamar yadda mun sha faɗa muna nanatawa babu wani zunubi da aka taɓa saba wa Allah da shi da ya kai shirka babu wani bala'i da yake rusa ɗan adam irin shirka ubangiji subhanahu wata'ala tare da yalwar rahmarsa amma ya ci alwashin ba zai gafarta wa mai shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ذكر إثما عظيما ومن يشرك بالله فكأنما خر من الصلاة فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مسكان سهير ubangiji yace lalle Allah baya gafartawa wanda ya masa shirka amma dukkanin zulubin da bai kai shirka ba Allah yana gafarta shi ga wanda ya dama amma ita ku shirka fautau Allah baya gafartawa mai yinta. Bangiji ubangiji yace duk wanda ya mutu yana shirka hakika ya bata bata manisanciya duk wanda ya mutu yana shirka hakika yayi kire kiran da babu abin da ya kai shi duk wanda ya mutu yana yin shirka ya jefa kansa a cikin bala'i da halaka kamar wanda ya gamu da hadarin jirgin sama ne kuma Allah madaukakin sarki yace ah, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna sani duk wanda ya mutu yana shirka babu shi babu shiga aljanna Allah ya haramta masa wa ma'awahu an-nar makomarsa ita ce wuta wa ma lidh-dhalimin min ansar kuma az-zalimai ba su da mataimaki a wajen Allah haka dukkanin wata garabasa da muka sani Allah yana raba ta da wata falala wannan ta shafi masu tauhidi ne kadai banda mushrikai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta a wannan wata da Allah yake gafarta zunubai yana gafarta wa masu tauhidi ne baya gafarta wa masu shirka sawa'an shirkan nan da Hausa suke yin ta da Inyamuranci suke yin ta da yarbanci suke yin ta da larabci da turanci ko ma da wani yare ne an mushrikan nan hausawa ne inyamurai ne larabawa ne turawa ne an shirkan nan ta bauta kaburburin shehunnai ce an shirkan nan ta cewa annabi isa ɗan allah ne ko mala'iku ‘yan allah ne an cewa shirkan nan bautar annabi ce kai koma mecece ce duk shirka sunanta shirka da wanda ya bauta wa annabi da wanda ya bauta wa gunki da wanda ya je kabarin shehu ya durƙusa, yana roƙonsa abinda ake roƙon Allah duk sunansu mushrikai ko ina ne garuruwansu ko menene yarensu ko menene abin da suke aikatawa suna ya tattare su kuma kamanni sun haɗa su haka Allah baya gafarta wa mai shirka Allah ka tsare mu da shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka Allah baya gafartawa wanda yake gaba da dan uwansa a wannan wata to da wannan ne ya zama wajibi kamar yadda malamai suka faɗa yana daga cikin abin da ake tarar watan ramadana da shi kokarin sulhu da sasantawa tsakanin yan uwa wani baya shiri da makocinsa ko ana gaba wani ma kila da ɗan uwansa na jini wani kila da abokinsa na kasuwa ubangiji subhanahu ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ya ku waɗanda suka yi imani ku sani muminai ƴan uwan juna ne ku je ku sasanta tsakanin junanku yana daga cikin abin da gaba take haifarwa shine ko da ka yi aikin alkhairi kuma Allah ba zai karɓa ba kuma ko da Allah yana rabon rahama banda kai a ciki domin Allah yana yafe wa mai yafiya ne idan kana so Allah ya yafe maka to kai ma yafe wa dan uwanka laifin da ya maka duk laifin da dan uwanka ya maka laifin da kai wa Allah ya fi nasa duk wata baiwa da wata ni'ima da kake ganin kayi wa wanda ya maka tawaye sai tawayen da kai wa Allah ya ninka wanda ya maka sannan kuma ni'imar da Allah ya maka ba za ka taɓa haɗa ta da wani abu da kai wa wani ba domin idan kai ka taimaka masa ne shi Allah halittar ka yi. idan kai san masa kai shi Allah baka yayi kai baka halicce shi ba ila a ce haifarsa yi, amma Allah samar da kai daga babu shi yasa Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu a ce da bayina su yafe su yi wa junansu afuwa ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba kwa so kuma Allah ya gafarta muku allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne wannan aya ta sauka ne sakamakon lokacin da aka yi wa nana Aisha kazafi cikin waɗanda suka yi wa Aisha kazafin nan akwai ɗan uwan Sayyidina Abubakar wanda da shi da mahaifiyarsa dukkaninsu Abubakar ne ke ɗawainiya da su shi yake ba su ci shi yake ba su sha shi ya ba su wajen zama shi ya rike misa tun misa yana yaro ƙarami har misa ya girma a gidansu Aisha ya tashi amma lokacin da aka yi wa Aisha sharri sai ga Misa yana cikin waɗanda suke yaɗa maganar shi yasa abun yayi wa Abubakar ciwo sama da yadda ya masa ciwo game da kowa duk wanda ya sa baki wajen bata Aisha Abubakar bai ji zafin sa ba kamar yadda ya ji zafin Misa saboda kyautayin da ya masa saboda alkhairin da ya masa saboda gina rayuwarsa da yayi saboda yadda ya rufa masa asiri da shi da mahaifiyarsa bai basu sun tagayyara a rayuwa ba da dukiyarsa amma sai shi yana cikin yan sahu sahun gaba wajen su wa abubakar ɓatanci da yi wa ɗasta sharri da yi mata ƙage da ƙazafi shi yasa wannan ya fi wa abubakar ciwo sai abubakar ya rantse ya ce daga yau mun raba gari da mista mista ba zai sake cin sisin kwabo na ba shi ga aya ta sauka ubangiji ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati ayi utu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah yake kada wani mai falala ya sake rantsuwa cewa ba zai taimaki wani gajiyayye ko kasashe wanda yake karkashin sa ba kada wani ubangida ya ji cewa yaron ya yi masa ba daidai ba don haka an raba gari ubangiji madaukakin sarki ce wal ya'fu wal yasfahu ku afwa ku yafe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku san Allah ya yafe muku ka kalli girman zunubin da kake wa Allah wanda ka sani da ma wanda baka sani ba ka kalli shi kuma irin alheran da yake an tayo maka su ma da wanda ka sani da wanda baka sani ba idan da Allah zai mu'amalance ka da irin abin da kake masa da daidai da makwarwar ruwa ɗaya ba zai baka ba amma shi Allah baya duba wannan kawai yana ɗaukar ka a matsayin bawansa ne da "ka kasashe wanda daman zai iya yin kuskure kuma zai iya yin daidai ba mu ɗauki ɗan uwanmu a matsayin haka ba wani ɗan adam da ba zai iya kuskure ba ba wani ɗan adam da ba zai iya saba maka ba idan ya saba maka kakkar ki, wannan sabawar ta zama gaba a tsakaninka da shi ka yafe masa in kai ma kana so Allah ya yafe maka sakon shine idan baka yafe masa ba to kai ma Allah ba zai yafe maka ba shi yasa lokacin da ayat ta sauka Sayyidina Abubakar yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar da ni Allah yake manzo Allah yake kwarai kuwa yace ya ma'aikin Allah wallahi ina so Allah ya yafe man ya yafe mun na yafe masa zan ci gaba da yi masa abin da nake masa kai ma zan ƙara maza Allah ya bada ka'ida innama yarhamullahu min ibadihi ruhama daman kai masu samun gara rahmar Allah cikin bayi Sune wanda su ma suke yafe wa ɗan uwansu da haka kuma lokacin da ake so yafiyan nan tafi yawa shine wannan lokaci na gaba shiga watan Ramadan a lokacin watan Sha'ban domin shiri da kintsi na tunkarar ibada watan Ramadan idan kai sakaci baka yafe wa dan uwanka ba to ka sani zaka iya fuskantar wani kalubale zaka zo kai azumi ka sha kishirwa ka sha yunwa amma kuma Allah ba zai karba ba in dai ku kana so kai ma kai ibada Allah ya karban maka to gashi nan an gaya maka cikin abubuwan da zaka shirya ka tanada dan ka shiga wannan ibada mai falala kuma kai ka dace Allah ya karba to kai ma ka yafe wa dukkanin wani wanda kake jin ba daɗi tsakanin kai da shi cewa ka yafe masa ba ana nufin dole sai kun dawo kuna mu'amalar rayuwa ba amma dai ka yi ƙoƙari ka sassauta damuwar a cikin ranka ka yi ƙoƙari in an haɗu a gaisa in an haɗu a yi wa juna sallama ko da ba za a zo a ci gaba da zama ana hira kamar yadda aka saba ba ba wanda shari'ar musulunci ta shar'anta maka ta wajabta maka cewa dole sai ka rayu tare da shi dole sai ka yi mu'amala da shi in ban da iyayenka amma abinda da musulunci baya so shine ya zama wani da wani ana gaba musulunci baya son wannan to sannan a irin wannan lokaci mu tsarkake bakunanmu mu mu yawaita ambatan Allah da istighfari domin dole ne sai ka yi wanka sannan kake shafa turare dole ne sai ka fidda dau'ar jiki sannan kake sa kaya su maka kyau ka shafa mai a ji kanshi shine abin da malamai suke cewa a takhliya qabla at-takhliya qabla tahliya ma'ana dole ne duk kanshin turarenka duk kyawun ka duk ƙanshi da tsadar man da za shafa sai ka fara wanke dukkan jikinka sannan kake shafawa sannan ka ji daɗin sa amma da ka zo kana gumi kana doyin hamata da annakiya ka samu turare mai tsada ka shafa to sai dai ka ji ya gurɓata ya sake canja wani salo shi ba turare ba shi ba warin masai ba Ya haka dole ne a yi wanka ma'ana dole ne a kuɓuta daga laifuffuka a tsabtata a yi istighfari a samu wanka daga zunubai sannan ne idan an yi ibada ita kuma sai ta samu gindin zama sai kuma a ji ƙanshin turare sai kuma lada ya tabbata da haka ya uwa masu albarka mu yawaita tuba zuwa ga Allah da yafe wa junanmu da yawaita ibada ta azumi a wannan wata mai albarka alamai suka ce ibadar azumi da ake so domin mutum ne ya dan saba mutum ya fara shiri da motsa jiki kamar yadda mai training kafin ya shiga kai tsaye ya ɗanyi waɗansu abubuwa na somin taɓi domin jininsa ya motsa ya tsince domin akwai mutanen da sun yi nisa da ibadar azumi wani daga shekara sai shekara to yana daga cikin abin da ke taimakawa in ka shiga azumi ya fara baka wahala in ba a yi wasa ba ma tun a farko ka gama da wata cuta shine ka zo ka shige shi kai tsaye alhalin jikinka ya daɗe da mantawa da shi amma idan ka fara yi a cikin wannan wata kwanan ne za ka fara ganewa ina ne abin da yake baka wahala sai ya fara maka sauki wata yar karamar cuta da take jikinka in ta motsa to sai kai maza ka nemi maganin ta kafin lokacin ibadar Ramadan din ta zo Allah ka riskar da mu watan Ramadan ka sanya mu wadanda za su riske shi da rai da lafiya kuma ka ba mu ikon azumtar kuma ka karba mana a wani hadisin na Abu Sa'albat al-Kushani Allah ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, ubangiji yana tsinkaye zuwa ga bayinsa a rabin watan Sha'ban ya gafarta wa dukkan muminai amma kafirai sai ya tsahirta musu mana sai ce a jira su a gani za su daina kafircin za su tuba idan sun tuba su ma sai su shiga cikin sahu idan kuma ba su tuba ba shi kenan gara ɓasa wannan shekara ta wuce su sannan manzo Allah ya ce sai kuma masu kullun zuci junansu wani yana gaba da wani wani yana faɗa da wani waɗannan sai Allah subhanahu wataala ya fita hanyar su ya kyale su shi da mala'iku ku da su sai sun fasanta junansu sannan mu ma za mu yafe musu Allah maɗaukakin sarki ka sasanta tsakanin musulmi Allah maɗaukakin sarki ka tsarkake harasanmu daga miyagun kalmomi Allah ka tsarkake zukatan mu daga ƙulle-kullen zuciya Allah ka tsare idan mu daga ha'incin idaniya Allah ka kyautata al'amuran mu Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya jihar Kano Allah ka zaunar da ita lafiya shugabannin siyasa na Kano Allah ka haɗa kansu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah maɗaukakin sarki ka yafa wa zukatansu ruwan sanyi Allah ka yafa wa zukatansu ruwan sanyi Allah maɗaukakin sarki ka tsarkake harasan samarin mu daga la'ance-la'ance daga zage-zage daga tsine-tsine wanda ba su da amfani kwata-kwata duk mutumin da ya sabar wa kansa da la'ance-la'ance da zage-zage da tsine-tsine cutar da kansa yake bai sani ba domin dukkanin abin da ɗan adam yake faɗa wallahi mala'iku suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin كراما katibin يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول illa لديه رقيب ce. ba wata magana da kake fada a banza Allah yana rubuta komai mala'iku suna rubutawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana har hadarin harshe shi yasa malamai masu hikima suka ce saboda hadarin harshe ne Allah ya yi shi a cikin baki ya tare shi da abubuwa da dama ya tare shi da hakora ya tare shi da lebe saboda sharrinsa ƙanƙanuwar gaba ce a jikin mutum amma idan bai wasa ba sai ta halakar da dukkanin gangar jikinsa bahaushe ya ce baki shi ke yanka wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya faɗi dukkan ayyukan alkhairi sai ya ce da mu'azu amma fa ka iya wannan ya zaro harshen sa ne albarka sai ya kama duk sallarka da kake gani duk azuminka da kake gani in ma kana yi wallahi wannan harshen a sakan ɗaya zai lalata su zai ƙata su za ka yi shekara ɗari kana abu amma kalma ɗaya in ka faɗa sanadiyar ta karu ta shi shi ne maza Allah da mu'azu kuffa alaika haza ka iya wannan da kake gani sai mu'azu ya ce a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu duk maganar da muke faɗa za a kama mu da ita kuma za Allah ce sakilat ummuk mahaifiyarka ta yi wabanka kalma ce da larabawa suke faɗa a yaran su ba dan nufin ma'anarta ba kamar ka ce ne kai ko inda baka fahimci wannan mai, yogon da da barin ka akai manzo Allah ce ayakubbu nasu fil nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alfitih baka san ba abin da ke ja mutane su fada wuta da goshi ko su fada su daki kasan wuta da hanci ai maganganun su ke ja musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira za a zo da mutum duk ibadar da ka sani yayi kuma ya cika ya yi tauhidi bai yi shirka ba ya yi sunna bai yi bida'a ba ya yi azumi na farilla da na nafilfiri ya yi sallah ta farilla da ta nafilfiri amma wuta za a sashi saboda me saboda maganganun bakinsa manzo ya ce ya ci wa karsha kama haza zai zo ya zagi wani wa qazafa haza yi wa wani qazafi fa safa dama haza ya zubar da jinin wani wa akala mala haza ya ci kuɗin wani فيؤتى بهذا وهذا فيؤخذ من حسناته فيعطى هذا حتى hatta iza حسناته أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار maza Allah ce za a zo da shi ga sallar ga azumin duk komai ya ji amma ya zagi wancan ya wancan kage ya wancan sharri ya wancan kazafi kuma wallahi ko mahaifinka ne sai ka biya shi ba fiya? shi sa manzo ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa a duniya zalunci na magana ne na dukiya ne na jini ne na mutunci ne waje su warware kafin ranar lahira a duniya duk abin da kai cuta da shi akwai irin za zaka iya biya amma a lahira biyan ne ba abin biyan a lahira da ayyukanka za a biya Zalaci yana ji yana gani za a rinka ɗaukar ibadarsu ana biyan mutane su. a sallolin ka a biya wanda kai wa shari a sallolin ka a biya wanda kai wa ƙazafi a ka azumin ka a biya wanda ka cuta sai ibadar ta ƙare ta tashi ɗamci kuma baka gama biya ba kuma ba za su haƙura ba kuma Allah baya zalunci sai ya biya da kama manzo Allah yake haka za a rinka auno zunuban mutane ana dora masa auno shatan wancan a dora mai a auno zunan wancan a dora mai a auno ƙarya wancan a dora mai a ƙarshe a tafake sa a ce je ka shiga wuta da haka mu iya bakin mu mu iya bakin mu yana daga cikin alamar imani mallakar baki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko ya shiru sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dan fi wa kansu tarbiyya ta magana sukan ɗauki farin dutse irin dutsen nan da muke cewa da Hausa an mayu sai su sa a bakin su ya cika musu baki saboda in za su yi magana dole sai sun ciro shi to da zaran magana ta taso sukan yi tunani mecece alheri ce ko ba alheri ba ce in alheri ce sai su ciwo shi sai su faɗa in ba alheri ba ce to da mun yi musu nauyi ba su bari harshen su yayi sauri ya faɗi abin da yake so ya faɗa ba wannan dan su rage wa kansu hisabi kuma yana daga cikin cikar hankali shine mallakar magana yana daga abin da ake gane wawa da shi shine bakinsa wa in tara min samitin laka mu'jibin ziyadatuhu aw nafsuhu fi takallumi lisanul fata wa nisfun duhu wa lam yabqa illa suratul Lahani wad dami zuhair ibn abi sulma yace yau sai dama zaka ga mutum jinjirin yana burge ka amma kai to da yayi magana sai ya fadi ba nauyi a gaban ka ita take gwada maka yaya hankalinsa yake ashe yana da hankali ko kuma ashe ba shi da hankali domin idan zaka kasa dan adam abu guda biyu ne kafan farko gangar jiki ce nama da bargo da tsoka da sauransu kaso na biyu shine hankali da harshen magana harshe da hankalin mutum su suka fi kima da daraja idan ka kasa mutum sama da gangar jikinsa tare da cewa gangar jikin ta fi girma haka ya yi uwa masu alkhairi lallai mu iya bakunanmu mu mu rage wa kanmu hisabi mu rage wa kanmu cutar da kanmu da kanmu domin mu sani cewa duk abin da muke faɗa na sharri ko da muna ganin mun cuci wani da shi wallahi farkon wanda muka fara cuta kanmu ne kuma wallahi wannan abin sai ya dawo mana shi yasa imamu shafi ya ce ini fazli sanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu su'banu ya kai dan adam ka iya bakinka ka iya harshenka domin illar harshenka ta fi dafin bakin kumurcin maciji ba dai bakin kumurcin maciji in ya sara mutuwa ake ba ko harshe idan aka fice shi yana faɗar maganar da gwandama a mutu da haka ya 'yan uwa mu kiyaye musamman a irin waɗannan lokuta musamman a wannan gari namu mai albarka da wata dambarwa take ta faruwa ta siyasa muka sakarwa bakin mu linzani kowa yake faɗar abin da ya ga dama wallahi maganganun da muke faɗa za mu maimaita su a gaban Allah ko ba daɗe ko ba jima Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana kaya ba mu ikon nisan ta ya uwa babu wata sallar watan azumin Ramadan Sha'aban idan tsakiyar watan Sha'aban ta yi ranar 14 ga wata za ku ga ‘yan bid'a suna yin wata sallah wai raka a ɗari kulhu wallahu dubu ya ce ma an zalallahu biha min sufa ana cewa akwai wata larab gana ko ko wani abu makamancin haka duk wannan ƙarya ne babu shi da haka abin da sunna ta koyar shine abin da muka faɗa yawaita azumi yafiya tattalin imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar Nana Aisha ta ce idan wannan watan ya zo a shi ne nake gaggawa rama azumin da ake bi na. Duk wanda ya san ana bin sa azumin watan Ramadana da ya shuɗe, wannan ita ce damar ramawa. Ka yi ƙoƙari in ramuwa za ka yi ka rama in ciyarwa za ka yi ka ciyar don kada wani Ramadanan ya zo ya sake hawa kansa.